والسلام على أفضل الأنبياء وإسلام المسلمين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد غزنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da hudu kuma yau ashirin da bakwai da watan da goma sha uku Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al-Imam Al-Qayyim alaihi rahmatullah ومن شيء قبل تفسير من كتابهم أن من كاش آية ثمانين دبي بسم الله ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا ولا تبصير سلطانا ولا تحريم ولا malaman tafsiri suka ambaci sababin saukar ta guda biyu amma dukkan waɗannan saukar guda biyu al'imamu sabari Allah maɗaukacin sarki ya ji ɗansa ya rinjayar da cewa ayar ba ta da wani dalilin sauka haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya saukar da ita domin ya bayani a game da hukuncin kisan kai kisan kan nan na kuskure ne ko ko na ganganci shine aka saukar da wannan aya duk da kuma Imam Tabari din yace zai iya yiwa wannan sabubban da aka ambata su ma su zama haka so da haka ba sai mun ambaci sabubban ba ga bayanin da Imam Tabari ne yace was sawabu min al fi dalika magana da tafi daidai a cikin game da saukar dalilin saukar wannan ayar an yi kala ce inna Allah arrafa ibadahu bi hadhihi ayati kawai Allah ya ga dama ne ya sanar da bayan su hukuncin da wannan ayar ta kunta Ma'ana mankasa da qatala mu'minan khata'an min kaffaratin wajiyati Allah yana son ya sanar da bayansa hukuncin mutumin da ya kashe mummuni ta kuskure me zai yi zai yi kaffara kuma zai ba da jiya وجائز أن تكون الآية nazalat fi ayyash ibn abi rabi'a wa hasil sai kuma iya yiwuwa wannan ayar ta sauka ne ga sababin da malamai suka ambata na wani da ya musulunta da ake ce masa ayyash ibn abi rabi'a ayyash ibn abi rabi'a suna tare da abu jahal da kuma wani mutum kwara daya bayan wani lokaci ashe wannan mutumin ya musulunta sai ayyash ibn abi rabi'a ya gamu da shi sai ya kashe shi sannan minhu annahu fil kufr yana da kan cewa har yanzu wannan mutumin yana cikin kafirci da musulunta sai aka ce sai Allah ya saukar da wannan aya wa fi abi darda'i wa sahibihi al-imam at-tabari yace zai iya yiwa kuma tabbas ayar an saukar da ita ne ta sanadiyyar sajiduna abu jarda radiyallahu ta'ala anhu shi ma sai na abu kirda ya san wani mutum ba musulmi ba ne sai aka je yaƙi ashe mutumin ya ta yana cikin wajen musulmai sai abu kirda ya kashe shi cikin kuskure to shine sai aka ce sai Allah ya saukar da wannan aya amma limamu tsabarin bai ci magana ta Ya ce magana ta daidai ita ce dukkan waɗannan riwayoyin ba su da inganci ba su da ƙarfin isnadi saboda haka abin da ya fi a ce ne? Allah ya ga damar ya mana bayani mu bayansa me ya hukunce hukuncen kisan kai wanda ya yi kisan kai da kuskure ne hukuncinsa sannan wanda aka kashe nan musulmi ne ko ba musulmi ba sannan wanda aka kashe nan yana cikin al'umma ta musulunci dangin shi musulmai ne ko ko dangin shi ahlul dimma ne kafiran amana ne ko ko dangin shi waɗanda ake yaƙi da su ne mai hukuncin haka kawai an ta ga damu mai mana bayani sai al-imamu sabari ya ce wa ayyun kana kai ko dai ma ne al'amari ya zama kallabi an Allah ta'ala bil ayati abinda Allah ya nufi da wannan ayar shine ne ta'arifu ibadihi ma da zakarna ya sanar da bayinsa abinda aka ambata cewa ma bayinsa bayanin hukuncin hukuncin kisan kai me hukuncin wanda ya kashe wani me zai yi fiya zai bada kawai ko ko zai yi kafara ko ko kafara ce kawai a kansa babu jiya ko ko wani kisan kan ne idan mutum ya yi shi za a ce ma ba komai Allah ya ga mana wani wannan wannan bayanin ne sai da wannan aya saboda haka ba ta da dalilin sauka an sha mana bayani cewa malaman alkur'ani suna cewa ayoyin alkur'ani sun kasu gida biyu a game da saukar da su akwai abin da ake ce ma sababi akwai abin da ake ce ma al in aka ce aya ta fada bangaren as-sababi wato aya tana da dalilin saukar mun gane misali ayar da take bayani akan kan Allah kaula lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sun mujadala malamai suka ce ayoyin farko sun sauka ne ta sanadiyyar wata mata da ake ce mata kaulatu bintu sa'adaba da mijinta ya ce idan ya sadu da ita to kamar ya sadu da uwarta jihadi kenan a jahiliya in mutum yana son ya cutar da matarsa ko ya gaji da ita a jahiliya kafin zuwan musulunci sai ce in ya sadu da ita kamar ya sadu da mahaifiyarsa to shi kenan sun rabu har abada ko ya'ya nawa suka haifa to khawlat bintu sa'alaba mijin da ya mata irin wannan ta ce da izinin Allah sai Allah ya saukar da hukunci game da wannan abu daga yanzu ba za a sake yin irin wannan ba ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo masa kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki tafi ba aure tsakanin ta ce ya ma'aikin Allah a dai roƙi Allah ya saukar da hukunci wannan hukuncin da ne na jahiliya to mun san da Allah ya aiko ka da alƙur'ani za a saukar da sabon hukunci shine wa tashtaki Ku Allah tujadiluka ka faɗi ita ma ta faɗi wa tashtaki ila Allah kuma tana kai ƙara wajen Allah manzon sai ya to shi ne ba a saukar masa da wani hukunci game da wannan ba sai ta koma gefe ta ce ya Allah ka saukar da hukuncin da zai zama ya share hawaye ne game da matsala ta kuma da sauran matsalolin da za su afku nan gaba irin wannan wata wajen mace da shi an zo da kan sami Allahu qawli lati yajidu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawakum akai bayani hukunci kun ga wannan ya fada karkashin abin da malamai suke ce ma as-sabaji akwai al-ibtidai Allah ya ga dama da kansa sai ya saukar da aya ba wani abin da ya faru amma Allah ya ga ya kamata a yi ma mutane bayani a game da hukunci kaza sai Allah ya saukar da wannan ayar kisan kai na da tarihi a duniya ko kisan kai yana ɗaya daga cikin zunubai na farko-farko da aka fara malamai suna cewa kisan kai shine zunubi na uku ko zunubi na biyu da aka aikata a banka tun da Allah ya halicci duniyar nan kisan kai zunubi na biyu ko na uku idan ka ce zunubi na ɗaya wato ka dunkula zunuban da shedan ya ma Allah subhanahu wata'ala na girman kai da hasada shedan zunubai biye ma Allah yayi girman kai yayi hasada malamai na tafsiri suna tattaunawa cikin waɗannan ɗabi'un guda biyu wacce ce ta haifar masa da ɗaya girman kai ne ya jawo masa hasada ko ko hasada ce ta jawo masa girman kai ƙarshe malamai na al-akhlaq suka ce duk mutumin da yake mutakaddiri sai ka same shi ko ne hasada ne shi ba zai so wani ya ci gaba ba sannan duk mutumin da ya zama mai hasada sai ka same shi mai girman kansiya so da kullum zai fi son a ce shi ne shi ba zai yadda wani wanda Allah ya bashi wata basira shi ma a ga basirar shi ba shi kullum shi ya fi son a ce shi ne in babi na basira in babi na karfi ne zai so a ce kullum shi ne to daga nan sai wani zunubi na gaba shi ne zunubin da dan annabi adam na farko yayi na kashe dan uwansa wanda Allah ba mu labarin a cikin suratul ma'ida to kisan kai tuntuni akwai shi a banka to amma yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shari'ar ta shafa dukkan sauran shari'a to bari a yi bayani a game da hukuncin da suka shafi kisan kai a taura akwai bayanin kisan kai وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين zuwa هو آية amma tafasi na bayanin me hukuncin kisan kai na ganganci a taura ce bayani ne akan kisan kai na ganganci amma alƙur'ani sai zai ka mana bayanin akwai wani nau'i na kisan kai shine na kuskure akwai nau'in kisan kai na kuskure to me hukuncin sa to shine Allah ya saukar da wannan ayar domin a yi bayani ga bayi su fahimta su san matsayin hukuncin kisan kai na ganganci da kuma hukuncin kisan kai na kuskure in ji al'imamu kawai sai ya ce wa kada arafa zalika man aqila min anhu min ibadihi tanzila wanda shi yake da hankali ya fahimci abin da Allah ya saukar a cikin alƙur'ani su tufe ya fahimci wannan hukunci mun gane sai al-imamu al-imamu tabari sai ce wa ghayru dha'irihim jahaluhum biman nazalat fihi sannan dan baka san waye aka saukar da wannan aya ta sanadiyyar ka ba to ba zai cutar da kai ba bai da fikihun ka ba dan baka san waye aka saukar da wannan aya ta sanadiyyar ka ba bai ta ba addini ba kuma musamman ba isnadar riwayoyin suna da rauni to kaga ashe magana Imam Sabari ita ce dai-dai. aya ta sauka ba dalili Allah ne a cikin ganin damarsa da kudurarsa da bayanin hukunce-hukuncen addini da bayansa ya saukar da wannan aya mai daraja wannan jawabin al-Imam Tabari ne to daga ashe kafin mu shiga ayar muna da cikakkiyar fahimtar cewa ayar nan ta sauka ba tare da wani sababi ba Allah ya ga dama ne ma bayi bayani a game da hukuncen hukuncen da suka tafi kan kai sai ya saukar da wannan aya da kuma ayar take biye mata al-imam al yace bayan ya kawo wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bambancin fada da Allah yake nan a aya wa ma kana li mu'minin bai cancanta ga mummuni ba wanda ya imani da Allah ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah annabin Allah ya imani da ranar kiyama yayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri yayi imani da manzannin Allah baki ɗayan su yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littafan da Allah ya dokar to bai cancanta a gare shi ba ya halatta a gare shi an yaqtula mu'min da ya kashe wani mummuni da ganta. illa qata'a sai dai zai iya yiwuwa Allah ya kaddara mummuni ya kashe dan uwansa mummuni ta fuskure ta misalan da zamu buga nan gaba insha Allah wanda suka tabbata a matsayin su ne malamai suka misalta su a matsayin kisan kai na kuskure amma a ka'ida a shari'ar musulunci haka nan mutum yana da imani ba zai kisan kai mai imani ba zai kashe ɗan uwan shi mai imani shine ta Imam al-Qurtubi yake cewa hadihi ayatun min ummahatil ahkam wannan ayar da ke gaban mu tana cikin ayoyi da ake ɗaukar su a matsayin gaba-gaba a matsayin uwayen hukunce-hukunce in an ce ummahatul ahkam ana nufin ayar da ta kunshi hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa wani zubin malamai sun ce usulul ahkam wato tuwasu na hukunce-hukunce to daga wannan ayar in ji al-Imam tana ɗaya daga cikin ayoyi masu muhimmanci waɗanda suka kunci hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa malaman fikihu suka yi dabdala a kansu malaman tafsiri suka yi dabdala a kansu suka yi bayani mai tsawo a game da wannan aya shi yasa Imam Al-Qurtubi da ya kawo wannan aya sai ya ce fi ha na mas'alat wannan ayar akwai matsaloli guda ashirin da suke da alaka da wanda suke karanta da Qurtubi za su mas'aloli dai dai ashirin suke da alaƙa da wannan ayar ta kadai to shine sai yace wal ma'ana ma'ana ayar ma yanbaghi lil mu'minin an da mu'minan illa qata bai tantanta bai halatta bai dace ga wani mummuni ya kashe ɗan uwansa mummuni ba sai dai zai iya kashe shi ta hanyar kuntun shine sai Imam al ya ce, ma kana da Allah ya ce ma kana sai ya yace laisa ala nabi ba korewa ake yi ba wa inna ma huwa ala at-tahrim wan nahy ana nufin haramun ne kuma an hana haramun ne kuma an hana haramun ne mummuni ya kashe dan uwansa mummuni mutum mai imani Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa ya kashe dan uwansa mummuni shi yasa daga cikin siffofin ibadur rahman Allah subhanahu wata'ala ya lissafa. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا daga cikin siffofin bayan Allah da rahama ba sa yi shirka ba sa bauta ma wani tare da Allah ba su ma wani sujada ba su roƙon wani a abin da Allah kaɗai ya halatta a roƙa ya cancanta a roƙe shi sannan wala yaquluna an-nafsa harrama Allah ba ta kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi illa bil haqqi sai dai da gaskiya za mu ga wanda Allah ya ce a kashe shi da gaskiya waye musulunci ya halatta yana da imani mai imani da kuma amma aka halatta a kashe shi za mu ga su nan gaba insha Allah an haramta wannan kashe mummuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayanin matsayin ran mummuni in mun zo aya ta gaba insha Allah za mu kawo hadisai masu ɗimbin yawa da manzo Allah sama ya kace ni ya nuna matsayin ran dan adam ne imani a banka an imam az-zamakhshi al-mu'tadi Allah ya kan tsira baka masa Qur'an ya faɗi a tafsirin sa al-kashaf yace wa ma sahhadahu bi inganta da bai imani ba wa mastaqama bai cancanta bai tsayi a gare shi ba wa la laqa bi ba halin mummuni bane an yaqtula akahu al ya kashe dan uwan shi mu'min sai yace wannan ayat tace wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan daidai take da irin yadda Allah yace wa ma kana lin nabiyyin an yaqulla sai halatta ga wani annabi a je yaki a dawo ya guduli ba ko da halatta ga wani annabi ya koya kudin al'umma abinda ake ce ma al-gulul shine tariqatul malil a shine saka kudin al'umma wani annabin Allah ba zai yi wannan ba to haka mummuni ne imani ba zai sake dan uwansa musulmi ba ba zai sake dan uwansa ne imani da gangan ba ya kuma buga misali da fadin Allah da yake cewa wa ma yakunu lana an da fiha Mummunai suna bayani mummunan annabi annabi Shu'aib alaihi salam shi ai bai cancanta a gare mu mu dawo cikin kafirci ba bayan Allah ya tsira kace nan yana so ya nuna mana alaƙar irin wannan korewa ce amma korewa ce ana nufin hanyar wato haramun ne annabin Allah ya ɓoye dukiyar al'umma ya ci. Haka haramun ne mai imani ya imani kuma ya zama kafin. Sannan haramun ne mummuni ya kashe ɗan uwansa mummuni ba tare da aiki ba da gangar. bi halatta ka'idar musulunci ce al-imam ibn kathir yace laysa lil an yaqtula aqahu al mu'min bi wajhin sai wani mummuni ya kashe ɗan uwansa mummuni ba da wata fuska daga cikin fuskokin kisa da gangan ta bata fuska fi aini an ibn mas'ud radiyallahu anhu sai al-imam ibn kathir sun sa al-imam ibn kathir tafsiri ne na tafsiri ne bil in ya kawo aya ce ya nemo wata aya ta fassara idan babu aya ta fassara ta ce ɗauko hadisi in babu hadisi ce ɗauko maganar sahabbai in babu maganar sahabbai sai ɗauko maganar tabi'ai shi yasa malamai suka ce cikin tafsiran da za ka karanta su ga baki ɗaya ka nutsu? ba ka da damuwa da yawa akwai tafsirin al-Imam Ibn Kathir Allah ya saka masa da alkhairi almajirin Sheikh Islam al kibiya kuma almajirin almajirin sa al-Imam Ibn Qayyim Allah ya ji kansu dukkan su saka musu da alhaji sai kawo hadisi manzon Allah sani ya ce la yahillu damu mri'in Musulmi sai halatta a zubar da jinin mutum musulmi ba amma sai mun sani yace illa bi ihda talatin sai idan ya aikata kayan abubuwa guda uku ashe akwai inda zai iya yiwuwa a kashe musulmi mai imani in jininsa ya halatta akwai kuma wuraren da jinin nasa yake halatta shine sai sai al-imam mutashirin sai ce thumma idza waqa'a shay'un min hadhihi thalath sannan idan wani abu ya afku daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku da suke sa a kashe musulmi to fa laysa li ahadin min ahadi ar an yaqtulahu ba a ba wani mutum ɗaya daga cikin mutane ya zama shi zai kashe ɗan uwansa musulmi ba wani ya kisan kai ba mu ba ne mu kashe shi wani ya zina kuma ya taba aure ba hakkin mu bane mu kashe shi wani ya rida ba hakkin mu bane mu kashe shi sai ya ce waye wa inna ma zalika ila al-imami awla'id wanda ke da damar da zai iya yanke ma wani hukuncin kisa shine shugaba awla'idihi ko kuma mace mace wanda ya wakilta shi ya zama shugaba akwai hikimar shari'ar musulunci game da wannan wasu ba su gane yanzu idan aka ba daidaikun mutane dama aka ce da kaji wani ya kashe wani kai ma kashe shi ko da kaji wani an kama shi an ce ya na kawai sai a kashe shi ko mutanen unguwa su ke masa hukuncin kisa to mutanen da za a kashe Allah kadai san yawa wani dama cin haushin wani yake ya gaji da ganin shi a duniya to amma shi kuma ba zai iya zuwa rashin imanin shi bai kai karfin ne iya zuwa ya je kashe shi ba sai sai ya mutu shafi ana ga kun san labarin da ake aka bada a BBC ko na dan sanda da ɗan kai esper eh mutane da yawa sun san labarin dan esper je gusu da sassafe zai tafi neman abinci a wata jaha da cikin jihohin Najeriya bai yi ko titi ba shi ma ɗan sanda ya fito da da bindigar ta haka irin tsofaffin bindigogin nan ya rataya ya ta ba ko titi a cin aljihunsa Yau da wani nan ya da zai ce masa dan Allah mai sai ya tsaye da shi shi da Allah o caji ofis din mu ba nisa kuma shi na fito ba mun dade ma ba a ba mu albashi ba to da da Allah ka rage min hanya shi kenan ya ce a ba komai ni ma dai yanzu din na fito amma hau mu shi suka tafi suna cikin tafiya sai fira ce daɗi ashe ɗan sanda ne mai kula da titi irin 'yan sandan nan 'yan ne? waye a cikin musu ne ko wani ne masu nan ofisin sa a can to shi kenan sai ya ce masa kaddin dai mashin ɗinka sun cika ko ya ce wallahi wallahi sun yi espiya lokacin su ya kare ta ce gaskiya kwanan da za mu fara kame ka yi kokari ka je ka daddada ka yi sababbi Ya ce to na gode Ina ci gaba da biya shi kenan sun kawo daidai wajen da zai sauka ɗan sanda zai sauka sai kawai ta ainihin ma ya yi sai sauka sai ce na kama ka ba ka da ba ka da ba ka da ba ka da takardu ka ga ya mishi dare shi ko zai mai rana to ya ruba mishi a fili shi ko zai dora mishi shi kuma nan ya sura zai waye ga ya waye ga ya ga da ya kuci ba ga taimakon da ya masa da dandan amma sakamakon da san dandan zai masa kenan sai kawai ya ihu dan sanda ya rike shi sai ya ihu shi dan ka zagi annabi dan ka zagi annabi ina magana ka take ni mana kawai sai jama'a ta fara da tahowa yana zuwa shi annabi ya zaga sai jama'a ta hauda kan dan sanda da ku to kaga in aka ce za a ba mutane dama a irin wannan to abinda za a yi ke wani kawai da ya ji haushin wani zai zai masa ya yanke masa hukunci yake to amma sai aka sa ka'ida ko da jinin mutum ya halatta sai an kai shi kotu alkali ya yanke hukunci idan alkali ya yanke masa hukunci to shi ke nan alkali wakilin shugaba ne in kuma a lokacin da shugabanni da kansu suke alkalanci su suka yanke hukunci shi ke nan sai an yanke mutum hukunci in ma zina mutum ya yi kuma ba shedu aka tsayar ba da kansu ya zo ya ce ya zina kamar yadda ma'is radiyallahu anhu yi da yaji zafin jifa ke ce kuma da ni wajen manzo Allah sama ban yi ba sahabbai suka karasa jifan su har ya mutu suka ja suka ba manzo Allah sama labarin manzo sai ce me yasa ba ku da shi ba ai da yake bai ba ku kale shi mana ku dawo da shi ka'idar musulunci to daga ka'idar musulunci daga cikin abubuwa guda biyar da take kiyayewa akwai ne akwai himayatul nafs kiyaye rai an adam a cikin musulunci ran ɗan adam abu ne mai tsada ran ɗan adam abu ne mai tsada ba haka nan kawai ake halarta a zubar da ran ɗan adam a zubar da jininsa sai da dalili mai ƙarfi sai da dokoki sai da shaidu waɗanda suka tabbatar da haka sannan za a yanke ma mutum hukunci ina jin mun gane wannan الشيخ الشيخ الشيخ مصطفى بن عبد الله العدوي حفظه الله يجي والمعنى والله اعلم معنى وان آية ان لا يمتني وما اذن الله لمؤمن ان يقتل مؤمنا ان لا يؤذني ga wani mummuni ya kashe wani mummuni ba wa ma a ba Allah da ku dalika Allah bai halatta masa haka ba illa anna al-mu'mina qad yaqtulu mu'minan khata'a sai dai mummuni zai iya kashe mummuni ta uwansa da kuskure ba da gangan ba amma da gangan wani ya kashe wani musulunci bai bi da wannan ran ɗan adam rai ne mai tsada sannan ran da ya fi tsada shine ran mummuni yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan fara faɗa muku hadisi ce la zawalu duniya ahwalu inda Allah min qatl imri'in muslimin wahidin gara duniya ta tashi ga baki ɗaya da azubar da ran mummuni fara ɗaya gara duniya ta tashi duba matsayin da musuluncin ya bada game da abin nan to wannan ayar ta ce mummuni ba zai kashe wani mummuni ba sai dai da kuskure to shin akwai inda aka halatta cewa a kashe mummuni eh akwai inda aka halatta cewa mummuni a kashe shi ko ba da kuskure ba da gangan akwai waje na farko shine akwai wurare uku da manzo Allah ta sama ya faɗa a hadisi ɗaya hadisin da na fara jawwa na yanke shi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salati bai halarta a jinin musulmi ba ke idan ya aikata ɗayan abubuwa guda waye na farko as-sayyidu dai mutum ne ya taɓa aure aure na shari'a kuma ya sadi da matar sai ya je ya zo ko yana tare da matar ko baya tare da ita ko ya sake ta ko ta mutu amma ya taɓa yin aure aure na shari'a aure na shari'a shine wanda aka nema aka gayyato shedu aka ba da sadaki ko kuma ba a ba da sadakin ba amma an ambata cewa za a ba da sadaki azwaj shar'i ce sannan kuma ya taji da mata ya zama asayyi ya zama bazawar hukuncinsa idan ya je ya zina za a kashe shi za a masa rajulu ar za a masa za a jefe shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai guda uku sun tabbata manzon sallam ya taba jefe mutane guda akwai ma'i namiji akwai al-mar'atul ghalibiyya sannan kuma akwai wata mata da mijinta ya zo ya faɗi bayani cewa kai wani baban baban yaron ya zo ya kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da sunan bukhari da muslim yace inna ibni hada kana asifan ala imra'ati hada ar-rajul fa zana biha shi ya ma'aikin Allah ya kasance boyi-boyi ne na matan wannan mutum sai ya je ya zina da ita fastaftaitu baldati sai na tafi wajen malaman ƙauye ƙauyen mu sai na ce su bani fatawa sai suka ce abin da za a yi in kawo tumakai guda ɗari shi nan magana ta mutu laifin da sannan nawa ya na zina a zamanin fa manzo Allah Salama, ashe yan dagaji ba suna nan din da. manzo Allah ta sama na da rai amma ya wannan malaman kauye suka yi wannan karfa karfa karfa karfa sai a kawo shi tumakai guda ɗari shi nan magana ta mutu yace ne na ji hukuncin da min daidai ba sai na zo wajen ka ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sun yace amma gana muka faraddun alayka yace sha timakanka ba za a ba za a karba ba kayanka ne kaka ba kowa dinkiya ko daya sai yace wa nita mi'atu jaldatin wa tagribu an shi danka hukuncin sa shine za a masa bulala ɗari tunda bai taba aure ba sannan za a kore shi a gari na shekara daya a kore shi a daina ganin shi a kai shi daji ya zauna a daji sai bayan shekara ɗaya ya dawo sai ya ce waqdu ya unaisu ila imra'ati hadha ar fa in a aqarrat farsuha yace ya kai su. ka tafi wani sahabi ne Ya yace ka tafi wajen matar wannan mutum idan tabbas ta ce ta yi zina to ka yanke mata hukunci sai mata rajul kaga wakilin manzo Allah ta alaihi wasallam ne Wani farko ce sannan akwai albarkatun maratul ta zo da kanta da ciki ta ce ya ma'aikin Allah ne ciki ga ni ban yi aure ba a ɗan da a kan kake manzo Allah ta ne ya kau da kai ta kuma cewa tsari su na ayi mata hukunci ta ce ni kuma ba kamar ba bane ma'iz da aka zo manzo ne ce ka da hankali ne kake wannan magana ta ce da hankali na lafiya ta kalau manzo ne ce to je ki je ki ki haihu in kika haihu sai ki dawo kanta kike je ta haihu ta dawo da ta sanyan goyo manzon da sun ce ta ce ta ciyar da shi ke ta ce ta shaye da shi ke ta rene shi har ta yaye shi ranar da za ta dawo sai ta ba shi waina ko kek ko fanke dan a tabbatar da ɗan nan zai iya rayuwa ba saboda imani manzon da sun ce a karɓi da aje a jebe malamai suka ce manzon da sallama ya ba ta kofa ce ta tuba musulunci ba burinsa ba ne ya yanke haji in ka tuba kai zunubi kai kaɗai ka tuba ba wanda ya sani Allah sai ka tuba kai gafarta maka ba sai ka zo ka bayyana ba amma tun da ta zo ta bayyana al-iqraru aula min ash-shuhud qa'ida ce fiqhiyya idan ka zo da kanka ka ce ga gaba gaba ka ce kai kaza to nan ba a buƙatar shaida sannan malaman mu na fiqh suka ce la uzra liman farfa. duk mutumin da ya zo ya faɗa magana ya ce shi ya yi to bai da wani kuma uzuri sai a yanke masa hukuncin Allah takka ta zo manzon sama yace aje a jefe ta an je ana jefe ta jini ya tarda tsoma wani sahabi Ke ce la'anaki Allah sai Allah ya tsine miki albarka manzon Allah sallallahu alaihi ce kai ka tsine mata inna ha tabat tawbatan law qutimat bi ahli al-madinati law sa'at sai baka san irin tubar da kai bane tubar da ta yi da za a ɗauko ladarta a raba muku duk mutanen madinan nan to sai kowa shi ta aljanna saboda wannan tubar almar'atul ghamidiyya ke sannan sai na uku ma'i shi ma ma'i je su ne zo wajen manzon sa ne ya ma'aikin Allah ne zina akan ta ke ni manzon da son fuskar shi na kallon Habbai sai ya juya nan kamar bai ji shi ba ya wai kuwa sai ya ce na yi zina ya ma'aikin Allah sai ne manzon sa ne ya sake dawowa da nan shi ne ya sake dawowa da manzon sa ne ya ce ta ala aqlika kana da hankali kake wannan magana yace tabbas ina da hankali kuma ne zina a tattaki manzo Allah mutum ya ce aje aje da aka tafi sai yace ai bai yi ba kafai suka ƙara kashi manzo sai ya ce kashi me yasa ba ku dawo da shi ba da shi bai yi ba waɗannan su ne wanda suka tabbata a tarihi manzo sai ya yi mutum kuncin ba na zina kisan kai aka yanke mutum kuncin kisa sun yi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wan nafsi bin nafsi haka rai idan ya kashe rai shi ma za a kashe shi kun ga mummuni ne shi ai wanda ya zina bai kafirta ba ko aqida ahli sunna wal jamaa ba a wajen kawarijawa da mu'tazilawa da kawarijawa da mu'tazilawa in mutum ya zina ya zama kafir in yayi ƙarya ya zama kafir amma aqida ahli sunna wal jamaa yana nan da imanin sa sai da imanin sa ya rabu domin imani yana karuwa da biyayya ga Allah yana raguwa da kuma me da safan Allah to wajen imani biyayya ka ga Allah imanin ka na karuwa to wanda ya kashe wani shi ma za a kashe shi ai wanda ya kashe kai shi ma shi ma shi ma na nan a musulunci ai ko to kun ga ya ya kebance cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a dan ya halatta a kashe shi sannan sai na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wal mufariqi bidini sai wanda ya yarda, duk da shi wannan kariya abu ta musulunci shi an fitar da shi daga ciki amma biyan nan suna nan da imanin su amma kuma an halarta a kashe su sai nau'i na gaba na wanda manzo Allah sallallahu ya halarta a kashe shi kuma yana da imani shine wa wanda aka same shi yana aikata irin abin da mutanen Annabi Lutu suke aikata wato namiji ya tashi san uwansa namiji hadisi sahihi ya tabbata manzo Allah ta sani yace man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula idan kuka samu wasu mutane guda biyu suna yin duwaki to ku kashe wanda yake yi da wanda ake yin da shi da shi hukuncin su hukuncin kisa ai suna da imani dukkan su musulmai ne ko ko mutum yin duwaki ya zama kafiri bai zama kafiri ba a kila ahli sunna wal ba? sai idan ya ce halas. in ya ce halas ne ya yarda domin ya halatta abin da Allah ya haramta amma mujarradin yin zunubi ne daga cikin kaba'ir kunu hukuncin wanda yayi ko ya taba aure ko bai taba yin aure ba a kashe shi ya kasa habbai sun yi sabani kan ya zai a kashe shi sayyidina ali radiyallahu anhu yace a kona shi kawai domin waɗannan mutanen da suka aikata mutanen annabi lutu ai kona ta Allah ya ko da wutan lahira eh فأرسلنا عليهم هجارة من سجيل من سجيل منضود مصومة عند ربك aka zo da shi kowa da sunan shi da yunku na wuta daga cikin wutar jahannama aka ɗibo abin da aka halakar da su da shi sai na ali ya ce a kashe su kawai kuna a a kona da kawai sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce abin da za a yi shine a samu jini ko ko bene ko dutsen da ya fi tsawo a gari a sa su daga nan sai a wurgo su a ɓace su kun gaje sun yi ittifaki akan cewa kashe su za a yi amma kaifiyar kisan ne suka yi safani a kan wannan shi ma mummuni ne shi amma kuma ya halatta kaga wannan hadisin ya kinkanci hukuncin aya da ta ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata lan yajuzu qatluhu amdan ya halatta a kashe shi da gargan saboda ne saboda abin da ya aikata mummuna na gaba wanda shari'ar musulunci ta ce a halar a kashe shi ko yana da imani shine azul bahima mutumin da ya sadu da dabba kaga shi ya zama dabba mutumin da ya zake ma dabba hadisi ya tabbata shi ma da isnadi ingantacce manzon sun yace man wajadtuhu wa qa'ala bahimatin faqtuluhu waqtul badi duk wanda aka same shi ya tara da wata afiya ko wata tinkiya ko wani wata wata saniya ko wata taguwa bahima ce to a kashe shi ita ma dabbar a kashe ta ba amfanin a ci gaba da ganin ta sai a kashe shi shi ma kuma duk suna da imani kuma an ce a kashe su nau'i na gaba wanda musulunci ya ce za a iya kashe shi amma kiyasa ta hanyar kiyasi ba ta hanyar nafi shine tajul mukhaddirat kila hukuncin ya zama muku ba ko tajul mukhaddirat mutumin da yake ce da wiwi ko yake ce da kotai hukuncin da malamai suka bada a wannan zamanin shine aka kama shi aka tabbatar da sana'ar ta kenan kuma ya iya bari an neman masa sana'a ya iya bari to hukuncin shi akwai hukuma ta mutunci yanke masa hukuncin ba. saboda bannan da yake ta fi bannan mai kisan kai shi yana kashe mutane ne da rai yana ba mutane abin da za su sha su dubu ko su miliyan ga su da rai amma ba su da amfani wiwi likitoci nawa ka hana su zama likitoci ina nufin ɗalibai ne ila suna da ƙwaƙwalwa amma wiwi ta ta musu ƙwaƙwalwa ba za su iya komai ba sun zama ba su da amfani a cikin al'umma sun zama ma al'umma bala'i ko ken bala'i nawa ta jawo ma al'umma so tari irin waɗannan nau'ukan kisan kan da ake yi aiki sai an yi shaye-shaye ake yi mutum mai imani baya iya ɗaukan wuƙa ya taba ma ɗan uwansa sai ya kauda da hankalinsa in ya kau hankalinsa to daga nan sai ya fiye bincike ya tabbata cewa duk mafi yawancin masu kina da kisa ba su iya yi sun yi shaye-shaye ce mai imani zai tafi makaranta yara bayan Allah ne laifinsu ne laifin ɗan makaranta ɗalibai mutum talatin a yayyanka su a cinna musu wuta kai ka san mutum ba a cin hankali shi wannan aikin ba me hankali ba zai yi wanda yake cikin kwakwalwarsa lafiyayyen ɗan adam ba zai yi ba shi sa malaman a arabia suka zauna suka fitar da ƙa'ida kafin kuma su fitar sai da aka yi taro na duniya aka samu ƙasashe guda goma sha bakwai na musulunci suka halarci wannan taron suka tura manya-manyan malamai suka tura ƙwararrun likitoci wanda suka shafi ƙwaƙwalwar ɗan adam da sauran likitoci na sauran fannonin jikin ɗan adam sannan aka tura manya-manyan 'yan jaridu sannan aka tura manya-manyan manya-manyan masu tsaro 'yan sanda da sojoji da SSS aka tura su wannan taron ƙasashe goma sha bakwai a jami'ar islamiyya aka yi taron an yi taron alif ɗari tara da ɗari hudu da biyu hijiriya in kun je sai ku duba a musulunci a kalan da turawa alif ɗari alif dubu alif da ɗari hudu da biyu yau muna alif ɗari tara muna alif muna alif da dari hudu da talatin da talatin da hudu to wannan da biyu da dari hudu da biyu sun san kungojin shekara sun shekara talatin da biyu ce shekara talatin da biyu ce aka yi wannan taron jami'ar islamiyya ta madina ita shirya taron sannan kuma da taimako suka haɗa gwiwa da da ma'aikatar lamurran cikin gida na ƙasar Saudi Arabia sannan kuma da 'yan tsaron ƙasa waɗanda ake ce musu alhamsul wazani national guard na ƙasar Saudi Arabia waɗannan ɓangarorin guda uku su suka haɗu aka yi wannan taron a jami'ar Islamiyya aka gayyaci ƙasashen musulunci guda goma sha bakwai a nan aka tabbatar da doka ta cewa mutumin da aka kama shi yana sai da wiwi ko aka kama shi yana sai da hotel ko kuma dukkan wasu ƙayu da suke da kwakwalwar ɗan adam to hukuncinsa a kashe shi hukuma da yanke masa hukuncin ciki ga yadda ya zo a cikin dokar da aka fita sashi na goma sha uku na wannan doka aka ce tawakkuru an hukumat ta shariyyah rajia a samar da wata hukuma wata azaba wani ladabi mai tsanani على المحرفين والمغوجين والمتاجرين في المسكرات والمخدرات akan mutanen da suke haɓaka ce da wulwi da ƙwayo masu ta kwakwalwar ɗan adam a samar da doka wacce take mai tsanani walau bil kashi har ma a kai matsayin a kashe su idan tabatil maslaha shar'iyya idan maslaha ta shar'a ta ga cewa abin da ya kamata a yi shi ne a kashe wannan sai a kashe shi ba da muhakamatin shar'iyyatin adina. bayan an kai shi gaban alkali alkali ya masa shari'a shari'a ta adalci kuma shari'a ta musulunci to sai a yi yanke masa wannan hukunci in an ga abin da ya cancanta aiki shi sa a Saudi Arabia wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ko umara ya san ana ba da orientation cewa kada ka karbi jakan wani kada wani ya baka da kashi ya ce ka rike masa baka san abin da ya kunsu a ciki ba in aka je aka bincika aka ga akwai koken a ciki ko wiwi kafin shiga uku kafin ka fito sai ka sha wahala kafin a gano ba taka ka fice da kai sai ka nan da ku ka kila ba za ka yi aikin hajjin ba ba ma kila ba ma za ka yi in ka tsira ke to da ka malaman Saudi Arabia suka suka suka suka hukunci cewa mutumin da ke kasuwanci domin ka'idar shari'a musulunci ita so take idan banna ga yadda take to sai ta sai ta asalin banna asalin banna shaye-shaye masu teda idan mai shan wiwi ya ga wanda zai teda ba ya teda masa ya sha ba ko shi ba iya nomawa zai yi ba kaga inda hakura ba zai sha shi ya sa kama masu feda wiwi a yanke musu hukunci mai tsanani ya fi tasiri fiye da aji ana kama masu sha a hana sai da taba sigari ya fi a zo ana waiwa ko da ita taba sigari ma an yi da sha ta ko an yi da sha ta. an yi da ita sai a wani surutun banza wai mai shan sigari zai iya mutuwa yana matashi ta wanda ma zai shan sigari yana iya mutuwa zai yana matashi shi ke nan wa'azi hana shigowa da ita a hana sai da ita in aka hana shi ce in mutum bai sama ba za a iya sha to su hikimar saudi arabia ce akwai wani malami cikin malaman jami'ar islamiyya a doktor ahmad asiya al farfesa ne a jami'ar islamiyya ya rubuta littafi a kan shaye-shaye da matsalolinsu a cikin al'umma akwai bayanai masu kyau da ya yi ga suna da tsawo insha Allah za mu karanta domin karfafa wannan bayanin na cewa cikin waɗanda shari'ar musulunci ta halatta a kashe su akwai masu sheda miyagun ƙwayoyi bari in daina domin yi ta kaɗai miyagun ƙwayoyi ko abubuwan da ake sha masu kirki ta kwakwalwa ɗan adam za mu kawo magana ta tana da tsawo ya fitar da hikima da masalih da malaman Saudi Arabia manya manyan Allah ya taka musu da alkhairi suka ji kafin su kai ga wannan hukunci yi bayani mai tsawo a cikin wannan littafin nasa al-mukhaddirat sunan littafin ta kenan al-mukhaddirat wa asaruha umma miyagun ƙwayoyi da kuma mummunan tasirin da suke yi a cikin al'umma za mu ji hikimar da ta sa a kai haka insha Allah ta'ala amma kuma manta muna bayani ne akan waɗanda shari'ar musulunci ta keɓe cewa ya halatta a kashe su ba da kuskure ba duk da cewa su musulmai ne. Mun gane, mun lissafa mai zina, mun lissafa mai wanda ya wanda wanda ya ne kafin shi ba ridda ba wanda ya kashe wani shi ba a kashe shi ai mai ridda ba musulmi ba ne ko sannan sai mai duwa sai wanda ya zake ma dabba wa, sai mai seda miyagun bayi to ne za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai gobe insha Allah yana da kyau za mu karanta wannan bayanin na wannan malamin kalma bayan kalma saboda mu fitar da ka'idoji na shari'a da suka bi domin fitar da wannan hukuncin ba wai kawai an fitar ne da ha eh malamai ne masu tsoron Allah suka fitar da wannan hukunci أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من سائر المسلمين من كل شيء فاستغفروه إنه كان أوابين غفورا أعطيك تنبيه وعليكم السلام نعم امم Mm. an jin tsaye ne ba shi ke tsedawa ba ai shi dama an jawo to aka yanke masa hukuncin kisa to ne rage kuma tsedawa yake kuma yana sha yana sha eh ya ga shi yana sha sannan kuma yana tsedawa tsedawar ta kuma ta ɓata wasu shi ne waɗannan malaman bayan Allah suka ce hukuncinsa kawai a kashe shi shi bayan an kai shi gaban alkali kun san ba haka nan kawai ake yanke rashin hukunci ba a musulunci sai an je gaban alkali bishiyar ka'idojin da ake bi na shari'a sai an bi zai yi yiwa ma a je a dawo da shi kuma shari'a ta fitar da shi da ba haushe ke cewa shari'a saɓanin hankali ana nufin shari'a saɓanin ra'ayi ba hankali ba shari'a saɓanin ra'ayi kai abin da kake gani a waje in ba cikin shari'a kake ba ya yanke hukunci ka ta gane wani zuwa ma sai ka ce bai adalci ba amma da kana cikin shari'a to sai ka gane a shi abin da aka yanke nan ko kai ne kake wannan kujera abin da za ka yanke shi shi sa mu yan gaye ba mu cika fahimta abin da alƙalai suke a kotu so tari mutumin gari bai cika fahimta abin da shari'a take gudana a kotu amma su da suke ciki to sun fi gani sai daga yan shi a fili yake ya shiga cikin wannan hukunci Allahu akbar na'am na'am suna da ta hukuncin su daya hukuncin su daya duk wanda ya zakke ta inda ba a ce a zakke ba duk wanda ya ji inda wanda ya zakke ta inda ba a ce a zakke ba ya zama ma Allah ko shi ce gudun su da na'am Hmm. Hmm. Hmm. hmm. shi ne kirarin zai yi na na'am na'am ba a yi baka baka karanta bayanin ba ya mutu <laughs> a ya mutu? to ara aiki ya kenan ta zama ar'aidiyya ke da ta zama al'asilatul ar'aidiyya to al malik yace shi zai amsa irin waɗannan tambayoyin mutumin da ya zo ya ikirari ya ce ya kashe wani hanyoyin kisa suna da yawa za a iya kashe mutum ta hanyar sihiri ko sihiri tabbataccen abu ne a cikin musulunci wani zai iya ma wani sihiri ya kashe shi ta hanyar sai ikirari ya ce shi ba sai ya kashe shi kuma aka je gaban shari'a ya tabbatar da cewa ya sai ba ya aikata haka to abin da ya biyo bayan shi za a dora ko da wannan mutum yana zaune haka nan kawai sai ya mutu wancan za a tsaka shi sa mutane su zama sun kama bakin su ina alkhairin al'ummar musulunci wani ya rika cewa sai ya kashe wani kuma al'umma ta musulunci su da duk abin da ya biyo shi za a kama ka gane na wa alaikum salam da hmm. ana yawaita wannan tambayar a da musulunci da zai saboda ai taimako ne a kamfan na Allah gina coci ai saman Allah yaushe musulmi zai tafi je ya buga faro ko ya buga filin ko ya sa tayin ko ya sa tirazu ya tirazu ko ko ko ya wani abin da yake da alaka da gini a coci ya halatta amma yin rayuwar da mutane suke ci ko ka faɗi ka faɗi kawai dai a ci amma hukuncin musulunci yana nan ba zai canza shi hukuncin musulunci bai canzawa amma mutane sai su canza sai su aikata abin da suka ga dama Aikata wasu ba zai mai da wannan abin ya zama halal ka gane so da a ta'awun ala al-ismi wal udwan ne musulunci ya hana a aikata haka Allah shi ya tada kuma da zai haƙuri ba wannan sai Allah ba da kuke fito mishi wata hanya ta ba ba ta ba na'am abin da ya tabbata a suna yana magana kan alkunuci alkunucin da ake yi na wuturi ana yi ne kafin ruku shi ne ya tabbata a suna alkunucin da ake bayan an yi ruku shi ne alkunucin annawazi wani abu ya faru da musulmai za a yi addu'a domin Allah ya yi musu wannan bala'in to shine ake yi a kowace sallah idan an dago daga ruku amma wujiri in an yi alƙunuti to za a yi ne kafin wasu na kafa hujja da babu al-Imam Bukhari al Bukhari ya babi a cikin sayyin sai ce babun al qabla rukui wa ba'da malaman da suka yi sharhin sahih al-Bukhari suka ce al-Imam bukhari yana nufin al ne general al amma wanne ake yi kafin ruku'u na wuce Wani ake yin bayan ruku'u na annawati ka fahimta na amfi yayi hmm. Hmm. a wannan ai shi gaba yanzu misali ai akwai kwayin da su ba magunguna ba ba magunguna Kama maganin tare ba zai halin da ake ciki ka san an yi bincike a Kano a lokacin gwamnatin malam ibrahim shekaru da ya sauka da kunne na naji kwamishinan kwamishinan dokoki kwamishinan shari'a yana bayani yace sun yi lissafi sun yi wani bincike a kullum ana ce da kwalin benelin da waye lilin da sunan kana kana a Kano ana ce da kwali miliyan biyar duk mutanen kano tari suke mutum miliyan biyar duk suna tari ashe masallaci ba ba za a zauna ba ke da ba za a yi tasirin nan ba irin tasirin mutum miliyan biyar a kano mutanen kano su miliyan goma ne rabi kenan duk suna tari ga na shaye-shaye to kaga tari da ba maganin tari ba haramun ba bane sai da shi amma dokar da ya kamata a sa ita ce ya zama kada mutum ya zo ya ce maganin tari sai da prescription daga likita kuma likitan nan a asibitin da aka yi da shi kuma ga gaskiya in aka yi wannan shi ke yi abin da za a yi ba za ka ta wani zai iya zuwa yake ya ko jirin wannan takardar an yi kai abin da za a yi amma mutum ya zo har ma ya ce wai shi yana sai da maganin tari mutum ya sha rabi a gaban shi ya ce a sa mai rabi a firish sai an jima ya zo ya alƙa kaga wannan wannan ai me me bambanci shi da me ke da me kaga wannan tsakani da Allah ya san abin da aka ko kuma waɗanda za su zo su zo su tsaya sai sai ya ba su da kwali sai su ce ga kwalin su kawai falbar suke su shi ya riƙe kwalin su kuma suna son falbar kawai da abu da abin da ke cikin falbar ba su buƙatar kwalin ka ga ya san abin da za a yi in ɗanka ne bai da lafiyar tari yake ko ƴarka ko matarka ko kai ne ai da kwalin za ka tafi ko domin an sha yau an ce a sha abin da mili mili ne ne biyar ko a sha goma ko iya kaza kagan an sha yanzu ko an sha an jima ajewa za a yi gobe ma a ci gaba da sha ko ai ba za ku ko kwalin ya rabu da shi ba ya kare a yadda kwalbar tare da ba da abu amma su masu shan zuwa suke wajen masu siyar da musu irin wannan sai su ce musu su ba su shi ke nan zai su ce ba sai an ba su kwalin ba kai kwalbar suke sai da abin da ke cikin kwalbar ko su sha rabi a gaban su ce aje musu rabi an jima za su zo su karasa abinci a farshi kaga wannan wannan wannan wannan wannan ne bambanci shi da mai sai da mai ba su da bambanci sannan akwai ƙwayin da ake siyarwa likitoci ke amfani da su domin kau da kan marasa lafiya domin a musu wani aiki wannan ma ya halatta shi ma kuma a ka'ida ba a sai da shi sai da ka'ida sai da doka haka kawai mutum ba zai je ba ya mika ya ce a bashi kaza a bashi maganin akwai doka To amma yanayin yadda ka san mutum Allah ya kyauta ba doka a komai shi ke jawo wannan Allah shi zai da mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت